ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi ina mana marhabun lale da Allah ya ba mu aro na wani rayuwa mai albarka har mu ga farkon ramadan kuma Allah ya rubuta mana sunayen mu cikin wa'inda za su ƙarshen ramadan fatanmu tsakaninmu ga Allah ya karba ayyukanmu kuma ya sanya mu cikin bayin Allah salihai ba mu da abin da za mu iya cewa Allah bayan godiya ga ni'imar da ya mata lafiya a yayin da ya kwaci daga hannun wayansu da ni'imar da ya mana ta zaman lafiyar a yayin da ya hana wayansu bacci da ni'imar da ya mana ta nutsuwa a yayin da ya sanya wayansu na kwana cikin firgici rahama ce tashi yana bari ita ga wanda ya ga dama bayan Allah sabai idan suka yi azumi radiyallahu ta'ala anhum jami'an kwadayin kowane mai aiki in yi aiki Allah ya ansa sukan dauki dogon lokaci suna gaya ma Allah bukatunsu mafi girma Allah ya amshi wannan na biyu suna cewa idan muna so mu addu'a ta amsu cikin sauri to wani muke yi wa sai Allah ya sa mala'ika shi kuma mana addu'a maimakon ni da gano ce ubangiji Allah ka bani kuɗi sai in ce Allah ka ba dan uwana kuɗi sai mala'ika ya ce walaka mislu kai ma Allah ya baka yanzu da baki na da bakin mala'ika ai la yastawiya ni masala ba dai bane al'umma suna buƙatar addu'a gaya ko ba su gaya mana ba al'umma da ke cikin Najeriya yau mu mun tabbatar muna bukatar addu'a duk wani wayo da dabara ya kai karshe har ma mun kasa gane me zamu iya yanzu da azumi ba su huta ba ko in ce ba mu huta ba haka bayan azumin ma ba huta ba kowa ya san me ke faruwa sallah kwana biyu da abin da ke faruwa bayan sallar a sauran birane inda muke rayuwa a ciki jiya wata baiwa Allah take min waya da goza tana kuka ɗaliba ta ce anan ta ce malam wallahi yau mure musayyar mu suka mutu ba anan saura kuma sun haye kan duwatsu sun gudu wani a cikin dajin zai mutu saboda yunwa wani hawan jini gare shi da ciwon zuciya can zai karasa a cikin daji sai dai tsuntsaye su bayyana gawar shi in Allah ta za kabari da yawa haka suke banda wa'inda ke cikin kurkukun duniya a wurin a wannan wurin kurkun duniya bi ana kira cikin abokan gaba kare sai yadda za ka yi maka fita lawatalahu alaika da za su iya bude ido su ganka su kuma gane ka da kayi ma'ana bude baki a kabari nan bayan Allah suna buƙatar addu'a mu dai mun sani mafi yawan abin da ke faruwa mu ne muka jawo kawunan mu mafi yawan abin da ke faruwa mu muka kawunan mu an ba mu magunguna masu yawa ga sunan idan kun yi kaza to kaza ne in an yi kaza kaza ne yanzu dan uwa da zai waya ya ce wallahi inda yake da za a gan shi da an kashe shi yanzu yake buƙatar addu'a daga bakunan ku masu albarka yanzu kun yi ba tsakanin ku da Allah dai biki bakwai nesa ba dan baka bar inda kai sallar ba balantana kai tunanin ganin tsiya a waje ka zauna domin jiran wata sallar ai ka annaka fi salati kaman kana cikin sallah ne mala'iku ne suke maka istighfari ya kai tunaninka ba zai sanya kai ma wayancin addu'a ba bayan Allah hadisi guda daya wanda bukari da musulun suka rubuto shi ina cewa wata rana sahabbai sun iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke labarta musu cikin wani su gabace ku a bayan ƙasa akwai wayansu mutane guda uku da tafiya ta kama su ko biyan bukata ta kama su dare ba su dawo ba ko iska ko hadari ya taso ko makamancin haka fa awa bihim suka shige cikin kogo su uku ko dan su bacci ko dan fakewar ruwa sai ubangiji ya ciro wani katuwar sahara dutse katu ya to sai like bakin kogon na daya cikin daji suke ko sun yi kururuwa ba mai ji na biyu wannan dutsen girman sa ya fi ƙarfin mutum ɗari sure shi bai turuwa ɗorin Allah bai turuwa ka tafi ƙauyen kogayen da Allah ke wa dutse sai ɗosa na shi akan wani sai ka dawa kamar gaje ka taimaka da yakin ya hadi sai ku je ku goma sha bakwai ko motsi bai ma san kuna ba shi ba tambayar da za ka yi makanka wa'in nan waka ofil balaya sun wada cikin musibar da ba mai fudda su in ba Allah ba yanzu musibar suka shiga to me maganin musibar sai mu Allah ya ce abin da suka yi wa kawunan su sallallahu alaihi wasallama kowanne ɗaya sai ta jarudi bari ya gaya wa Allah ta'ala bukatarsa karkashin wani aiki da taɓa yi don Allah a duniya mu abin da ke damu yau da za a tare masallacin nan a ce lissafo ayyuka arba'in da kasan ba fa duka ba shekarun ka sun fa arba'in yanzu to lissafo arba'in kadai da kasan kayi don Allah ayyuka arba'in da kasan kayi don Allah sai an wahala mafi yawan ayyukan da muke ba don Allah muke ba ko dai mu yi mu burge wani ko mu yi mu samu promotion ko mu yi a ce mun iya ko mai da mu burge kawo na mu cewa mu dinnan ba wanda ya kai mu alayi shi ko irin wannan kayan duk wanda ya dan su bai samun komai wajen Allah dan abinda ake samun sakamako a wurin Allah wanda aka yi dan shi ɗaya miƙe ya ce ya Allah ka sani yanzu ku duba cikin musiba suke yanzu maganin musiba ake nema yanzu mu a najeriya cikin bala'i muke yanzu maganin bala'i muke nema muna ganewa wa'annan bayan allah ɗayansu ya ce ya allah ka sani ni mutum ne ina da iyaye kuma ne ke ci da su akwai daga cikin bayan allah wanda ya ɗauko iyayensa da ƙauye kawo su binni ya yi musu gida a cikin gidansa ya ware musu ariyarsu kullum zai abinci a jiya a kai musu kuma in ya dawo daga aiki ba zai ci ba sai ya ce ya su ba muku sun ci abinci dan bai bai aminta ba da bakircin mace dan mace na iya ce maka sun ci kuma su ba sai ya ji ya duba da kanshi ya ga ya sun cin idan sun ci fa nema abin da yake nema kenan idan ba su ci ba kuwa to rikici zai tashi ya ce ya Allah ka sani watar na fita lokaci ya ja ban dawo da wuri ba na dawo da ɗauki abinci na kai ma iyayena na samu sun yi bacci in ta da su in ba su abincin nan ina tsoron yin su kwanta wani ya farka daga bacci bai ƙara komawa haka ganin sai me in yanzu ne sai hawan jini domin na da ba san hawan jini ba su na da ba san hawan jini ba in ta tabi kuma da abincin suna iya farkawa ni kun bana kusa to ubangiji ya zo musu sai na tsaya a kansu sa farka can kuma ga mata na da 'ya'yana da bayi da ke mun aiki a gida ba wanda ya ci abincin da mun nufi sai sun ci in koma sai mu ci da su su suna kuka saboda yunwa su kuma nan mahaifiyata da mahaifina ba su farka daga bacci ba yace na tsaya haka ina tsayawa ko sa farka ko sa farka har sai da aka kira sallah asba bas farka ba can ka suka tashi na ba su abincin nan as usual da saba ina ba su suka amsa suka yi mun godiya na dawo gida kana maka ci da ni da wanda nake mallaka ko da wanda ke rayuwa karkashi na ya Allah in ka san wannan aiki ne domin kai na yi saboda mukamin iyaye babba ne a wurina ya ubangiji Allah dutsen nan ya dan koma gefe mu wuce a ga maganin musiba kenan ko sai dutsen ya koma gefe amma kofar da ya basu ba sa iya fita yanzu an gano kenan ashe da za mu iya tsayawa tsayin daka mai ma iyaye da'a cikin abin da ke haƙin su ne ihsani fil qawl in suna magana ba ma yi don Allah ya ce wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ihsanin nan yankasi ila tataqsamin ya rubu gida uku idan suna magana ba mai kuma kan ma kasa yake ko da wace uwar mu ka rike a duniya ko me mukamin ka mahaifi ya kai yaro ne har za aure shi kana ganin kai kike musu fada kai ma kun fada zai maka don yana ganin baka waye ba har yanzu duk da ba zamanin sa bane ya ci nashi a da amma tun da yana raye sai an rakofa mishi dole dole ce baka bari ka bari ko da ka sa abin matakar ba ibada bace saboda ka ya Allah wannan abin da na yi musu in ka saka ne amsa addu'a mu ya amsa an nemi iyaye ihsani da baki tsakanin da rasu addu'a ce yaushe ka baro garin a ajiye muka baro Allah ya kara muku mutunci a duniya Allah ya tsare muku imani ku mutu kuna musulmai to ka baro gidan lafiya ko a lafiya lau baba ubangiji Allah ya kara tsare ku wannan bala'i da ke faruwa ubangiji Allah ya mana magane shi to yaran duka ina ina ji ko na babu ba da su suka sanar a mota ubangiji Allah ya kara muku albarka naka da su addu'a su gama dole mai lafiya ba rikici ba wada ba in sun gama su ma su yi ma addu'a ihsani bil qawli kenan ihsani bil amal karka yadda ka rinka jin mukamin ka ya kai ka karfin ka mai fanka aiki duk girman ka tube bari gar aje akwai wata hidima za a yi muku yau ne baba wataƙila cikin ku ba haifi mata ba ko aka haifa maza ka je wurin su yau kokari ko wanki ne kai musu dan ka samu lada wata la ta taqiran min al ma'ruf shay'a karka wulakanta duk abin da Allah ke so manzo Allah ya bayani shi ko da ya yake karami ne sallallahu alaihi wasallam dauki ka aikata zaka samu riba akai amma kana ganin wannan ai wani abu ne kawai wanda yake common shi wurin ubangiji ba common watasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim babu wani abu kuma na wajen Allah in dai shi ya ci ayi yana so ayi ne kai musu hidima kyakkyawa wanda harin su zai fari ihsani bil mal idan da aka ce Allah azurta ka babanka ya gama talauci a duniya shi domin da kai da abin da ka mallaka kayan shi ne amma don Allah yan uwa ku dubi alaƙar mu yau da iyayenmu ku duba ina kyawun misali ga abokina ya rasu Allah ya mishi ya gafarta mishi ya taba shiga cikin tashin hankali na rashi babban mutum ne mai sana'a duk jarin ya kare bala'i ya wanke hannu ya rataya mai a wuya talauci ta ko'ina yan sai ni zai yi sai yake tambaya ta sai nake ce mashi ina mahaifanka suke ya ce baban shi ya rasu amma mafi tana gombe yau watan ka kwanan ka kaje je wurin ta ba ce gaskiya malam shekara bakwai kenan ban ganta da ce wa kaifa yaftahu Allah laka wa anta fi misl hadhihi alhala ya zai ubangiji ya buda maka kana cikin irin wannan nuwa. ya yake so ubangijin ka yi maka sauki bayan baka nema ba ai zaka ba kanka wahala tana rayi baka san me take ci ba me take sha ba ya jikinta yake kuma ta haife ka a banza a duniya kuma kai kwadayi Allah buɗa maka ya ina ka gane haka ko kanka za a fara yau ashe wancan da yake wancan maganar maganin bala'i ne ma Allah ya magance mishi kai ma an ka ma za ka iya samu a yanzu na biyu miƙe ya ce ya Allah ka sani mutum ne ni mai kudi a ƙauyenmu na ne mutu ɗiyar ruwan babana don ɗiyar ammihi ya ce kanin baba ko baba shi ake ce mai am na mai ta ban same ta ba kyakkyawa ce san kowa yin wanda ya rasa yau ta alamar bi hassana sai talauci ya fada mata ga yara bala'i ya kama ta ta neman abinci babu ta taho gida na matsayina dan uwanta in taimake ta rancen dirhami ko dinari goma ta ci da iyali na ce a sai dai in kin yadda ki ba da dama in yi zina da ki in ba ki wannan kudin amma ni kan ba na ba da kudi a banza ta ce ma'azalla Allah ka zare ni shato da hanya wuce kuma ka san da kudi ke wahala musamman a yanzu da bala'i ma yawa saboda yawan barnan mu cututtuka sun mana yawa haba iyaka wanda ya mutu shekara hamsin baya bai san ya ba a najeriya wanda ya mutu shekara ashirin baya bai san wani tsuntsu na mura ba bana tana a haramta mana cin kaji wanda ya mutu bara waccan shekara biyu bai san akwai ebola ba bai sa wankan gishiri da asuba ko ba ka bane ka kullum muka gaba mu bala'in karewa yake mana ko mun kasa zama ya mu ya mu mu tattauna mu tambaye kawunan mu anna hada ta ina wannan abin ke zuwa mana mu tambaye kawunan mu mana duk ciwon da ya wuce baya mai zuwa gaba wallahi ashaddu mimma mada ya fi wanda ya wuce bala'i yanzu nake ga ya yace a su nan yake farfadiya ta kama wani ya fadi cikin kasuwa kowa sai gudu yake ebola ebola yau mun kai lokacin da ko mutuwa kai ba mai maka sallah Don tsoro ake kada mutum ya ce Allahu bar ebola ta kama shi to idan za a kyamaci yi maka sallah wa zai ka asibiti kuma wane ne zai ma wanka to wa zai zauna wurin ka in baka lafiya ya rinka cewa qul a an Ina, ilaha illallah A tarawna anna hadhihi musiba wannan ba bala'i bane a cikin mu saboda Allah idan bai kama nawa bai kama ka ba kar ka dauka sai abin yake da Allah mai sauki ne kawo cikin ungo gobe to musiba ce yan uwa ya Allah ta zaga cikin gari ta nemi kudin babu ta dawo wurina yaya ta ce na yadda to mu shiga ya mun shiga guest house ina mun rufe ga masu gadi a waje ba wani wanda zai shigo nike zamani ma'ana ba mai hana ni in yi wannan barna in ba Allah ba ya ce amar tuba kayana ta tuba nata ta kwanta kwance biya mace ke mijinta na zo zan kwanta a kanta sai ta ce min ittaqillah ji tsoron ubangijinka kar ka zo zobe sai da izinin mishi Yace ya ce wannan kalmar ya alta gaya min sai ta fasa min kirji sai na miƙe tsaye na sa kayana na ɗauko dinari ɗari kyauta na kuma ɗauko goma na bata na ce in talake ala barakatun na ba baki daga jeki ta ce Allah ya Allah in dai na yi haka don kai ne dutsen nan ya koma gefe dutse ya kara murginawa kaga ashe barin barna a cikin al'umma maganin musibaci ce Usaimin ya yi sharhin wani hadisin mai tsawo a cikin Riyadus Salihin ashe barin barna maganin bala'i ne yau mu kuma barnan ma sabuwa muke a yau sabuwa muke a yau ya zamu iya zama lafiya ta ya za mu zama lafiya bayan an ce mu yi munki ya za mu zama lafiya bayan an ce mu bari munki bari kullum abin da ke damu kenan dare da rana mun kasa gano mai ke damu mu bantana mu ne magani wasu kuma sun gane amma maganin ya yi musu wahala wasu kuma babu wahalar amma kaiwa ga maganin ne ke da wahala bayan Allah sai mun tuba mun gane mu tsaya tsayin daka mu gaya ma Allah kurakuran mu wayannan suna gaya ma Allah gaskiya ne sai Allah ya amince cewa eh gaskiya suke faɗi sai dutsen ya koma gefe kalli matakan barna yau babu iyaka yaro ka tashi makaranta ya ki ka kai sakandare ya gudu an kamo shi a gidan shaye-shaye a takaice dai bai da hankali ya haukace amma ka sai mota kuma ka bashi kuma ya ta gudu a cikin gari shi ina kima take da addini a wannan wurin bashi yayi karatu is the best legacy yaron ka yayi ilimi in ka mutu zai rike kan shi rike kannansa amma duk wanda aka saba ma da irin wanda hadin ka kashe shi ne kai baka sani ba yanka shi kai idan bai da amfani ba zai gane ko bai da amfani ba sai bayan baka nan watakila in kana ka iya taimaka mishi ran da baka nan wa zai bashi Allah in ka san wannan barnar da ban yi ba dan kai na ji tsoro na bari dutsen ya koma gefe ya koma gefe amma wurin bai fita na uku ya miƙe shi ma ya ce ya Allah na ɗauko ma'aikata gida na su yi aiki muka yi jinga da su alkawarin zan biya kuɗin aiki aikin yi ne safa zuwa yamma wani da ya yi awa biyu uku hudu bai kai yamma ba sai ce ba zai yi ba a bashi kuɗin shi na ce a'a alkawarin mu zuwa yamma ne cikin shi ba zai yi ba sai zuciya ta fi ƙarin kagar ya yi aikin ai kamata ya idan awa biyar ne ya yi na biyu kudin awa biyun nan aji mai bashi kayan shi amma ya yi zuciya ta kun bako ne ban san shi ba ita sai na rike kudin nan nashi to aji kudi a hannu ba za yiwu ba sai na so mai dabba kuma na kiwata mai ta haihu ta ƙara haihuwa ta kara haihuwa muka sai muka so babba kamar saniya ta haihu muka sai muka so kuma ta haihu kan dai wani lokaci garke ya hadu katon garki ga tumaki ga awaki ga raƙuma ga shanu kuma an sai mai bayi da wannan kudin don su lura da al'amarin dabbobin nan shekaru aru-aru bai dawo ba lannan kawo sai gashi from nowhere salamu alaikum yana mai ganin ya ce gani ya ce na kudina na aiki na ne ba da kudina da Allah ban labari ka ɗauko libra ya maka aikin rabin yini ya gudu ya kare ka a shekara ɗaya bai zo ba biyu bai zo ba uku bai zo ba a shekara goma tsufa fara kama ka ya za ka da kuɗin ai da wuya ma a shekara goma kai baka cinye kuɗin ba kuma in ya dawo ya buƙaci kuɗinsa to sai fa Allah ya bashi kariya ne za a raba shi da 'yan sanda don lana za a ɗauko mishi ya za ka zo kai ma aikata kama wulakanta ne kenan an gaya maka da yaranka ne wannan ya wannan barawo ne da wuya ya tsallake in ba shiga bala'i ba sai mutum ne ce mai a ah, dama kai ne ce ce alhamdulillah yau zai sauke amana ta da Allah ya dora mu shigo ciki ya bude mai wani wuri ya ganin duk garken sa ne ce duk abin da gani a nan da masu aikin bayi ne da garken dun naka ya dauki kuma na gode maka da ka dawo ka da wannan amana kafin in mutu ya ce da Allah ba wasa nake so ba ni da zai aiki rabin yini kuma ka bani wannan billions of naira ko billions of dollar ko billions of dutch mark me zan yi da wannan sai ce wallahi naka ne ka ne maka mai tarbiyya ya renu ya kai haka mutumin ne kada dukiyarsa ga baki ɗaya bai bar ko kwandala ɗaya a gidan ba ita sai ce ya Allah in ka san wannan rukun amaran ne don kai ba ban dutsen nan ya koma gefe sai dutse ya bangara gefe da kansa sai suka hoto ma shi na ila salimin abin kallo a nan yan uwa na abubuwan guda uku da ke wannan hadisin sai malam Usainin ya ce mishi wannan su ne maganin musibin duniya babu ɗaya da zaka a ciki face bala'i ya zo mu al'ummas in dai ba a girma iyaye ba aka yi musu ɗaya irin wacce Allah ya ce ai bala'i zai zo idan aka ci amanar mutane kuwa kai ko dabba ka ci amana sai ubangijin ka kama ka idan ku za a yi barna a cikin mutane luwaɗi zinace zinace maɗugo menene dan niyar da abin da ya faru to bala'i na kofar gida na jira kamar kwankwasa kofa ke zai shigo ashe mafi dacewa yan uwa babu shakka duk wani mai hankali a Najeriya ya san mun ubangiji mu ya bamu ni'imar masu yawa ni'imar zaman lafiya ni'imar hankali ni'imar rashin cuta ni'imar komai ya ba mu da wanne mai aiki da ita abin ya gagara har ta kuce mata koma kan makiyan mu zaman lafiya mun fi zaman lafiya a Najeriya mu arewa matar da ake kullanta ba ta fita sai dare yayi karfe tara ta kama hanya daga ainihin kabala ta tafi har wata kabala ta yamma ta zumunci ta dawo ita kadai ba tsammanin wani zai mata haushi in ba kare ba idan an yi wannan abin ni a ƙauye an fi yin irin wannan ta tafi cikin dare ta yi zumunci a gidansu wajen kilomita bakwai ko goma ba kowa ba ɗan rakiya daga ita sai ubangijinta ta kuma dawo gida ba komai yanzu yi umar garba ta yi maka a nan kaduna ba za ka je zariya ba sai kana kanta kulhun lafi ahad da neman kariya a duniya to me kawo mana haka sai matsaya tsaya mu tambaye kawo nan mu'anna ta ina abin ya zo mana sai Allah ya ba mu amsa da kansa ya ce huwa min indi anfusikum bayan Allah bayan Allah suna kwaɗayin addu'a daga bakinmu ga baki daya musamman wa'inda ke wa'innan ladduka. wanda ke wannan yankuna wallahi yan uwa abinda ake musu yafi fi ƙarfin abinda ake faɗa mu yi ƙoƙari mu gaya ma Allah yana ji mu gaya mai ya sauƙa ma al'umman nan mu gaya mashi an yi zalunci mun yi barna kala kala fir'auna ma abin da ya mu yanzu mu wuce inda ya tsaya dan fir'auna ya hada Allah da wani muwa mun hada fir'auna ya sa an yanka mai yara samari muwa mun yanka abinda muka yi fir'auna bin mumiya ake da yara mu ci shi fir'auna bai ci naman yara ba a kundin tarihi kowane iri ba inda fir'auna ya ci yaro mu ku yanzu mun sa mana miya ma'ana ko dai farfesu ko kuma a kada mana kuka mu ci da naman yara mai muke nema duniya ce kuma ka manta duniyar ma Allah na badawa ne ga wanda ya so ba kowa ba wani sai ya mutu ne ta bai same ta ba wayin da ke cikin kunci ubangiji Allah ya yi musu ya Allah ma cikin zama cikin walwala Allah ƙara ba su nutsuwa wannan dan uwa da ke boye a fake Allah bawanka ne kafi mu sanin yadda zaka yi da shi Allah ƙara tsare shi da idan wanda baya bacci Allah ka bashi kariya da karfin ka wanda baya rusuwa Allah ta'ala kai mishi maganin da shi bai iya kansa Allah ka fidda shi ba shi kadai ba da dukkan wanda ke cikin bala'i a wannan yanki ubangiji Allah bayan ka ne kai ka halicce su ka fi mu sanin mai dace da su ubangiji Allah ka sani sun daga hannu sun roke ka kar ka kama su da mu da abin da wawayen cikin mu ko cikin su ke aikatawa Allah kai mana gam da Allah ka taimake mu idan ba manta ba mun kwana a cikin tarihin Abdurrahman bin Auf abdurrahman bin auf mun san kowaye mun yi bayanin dangantakarsa da abokinsa mun kuma san dan kasuwa ne kasuwanci ana farawa da ɗan kaɗan ko yara aka bar maka bayan mahaifinsu ya rasu to abinda ake cewa kudan jarabce su da kasuwanci in yaro ya iya sai a ba shi kayan shugaba ke daya wa in anasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kun dandane ko kun shaki kamshin hankali a jikinsu to shikenan ma'ana kamshin hankali ba kanshi bane ke tashi kamar yadda manzon Allah ke faɗa a hadisin Bukhari sallallahu alaihi wasallam yace salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman ai siffofi ne guda uku duk wanda ya kasance a cikin su sai dandana zakin imani zaki da baki da miyau a'a a'a wannan a zuciya yake a zuciya yake ba zaki bane a baki da zaka sha zuma kai zaki zakin imani ba zuma bace amma ta fi zuma daɗi a cikin zuciya saboda haka yan uwa abdurrahman abinda ake raba wa mutane cewa yayi a'a gwada mun kasuwa duk wanda ya gaskanta ubangijinsa cewa Allah ne mai badawa Allah ba zai kunyata shi ba da sa ba za a kunyata ba amma cewa tilas sai na irin na wancan shi ke ba mu wahala abdurrahman bin auf ya kai yana yin sana'a da dan kadan dan kadan har ya kai matsayin inda yake duk madina ba mai kudi shi ashe abin da yake bukata a kasuwancinka ta harrifin halal ka dage wajen yin kasuwanci mai kyau karka zo haram zo kaza ai yaki halal yaki kaza a'a kuma karka jikan kanka sai na yi kuɗi irin na Antoni Antoni bai da kai a musulunci komai yake ya sai da giya ya ci ba ya yi wannan kai ko ka an ɗaure ta da sarƙoƙi kamar yaro a gidan malam Liga ba su chances wannan abin an hana ka yi karka sha'awar shi wannan ba shi ma an ce karkai karkai sha'awar shi bari kai wanda Allah ce kare kai shi kadai aka baka lasisi kai to in zaka yi Allah kuma sai maka barka ciki amma wannan ya da branch a gidan giya ya da shiya a gidan uh, burkutu ya da shiya a gidan wiwi ya da shiya a cikin kawo karuwai gari ya da shiya a cikin hotel da ake sauke ana barna a sha giya a kashe mutane duk inda kai a gidan barna akwai shiyarsa kuma kai ma sai ka sha'awa Dan ya shigo motar da take tafiya da kyar saboda girmanta da kuma numfashi take yi ya yi muka ala kawai dame ka kai ya dame ka kar kuma ya burge ka alkur'ani ke gaya maka wala tu'jibukum amwalu wala auladuhum kada dukiyoyinsu kai wani ba duniya ba mai sa na ruwan sa ina ruwan shi gode wa Allah kan abin da ya baka sai ya ƙara maka wala in shakartum la azidannakum in za ku godiya ga wanda yake da duke duka shi kuma zai debo ya baka kuma gode ma Allah akan abin da ya baka karka rinka leƙen wancan mutum saboda haka ba runka da wannan Allah ce kada su burge ku domin tunanin abin da wancan ya tara makiyin Allah in dai zai burge ka to ba godiya kuma kai abin da Allah ya baka ba gode mishi so bayan Allah ko ƴaƴansu kar su burge ka kai yau kaga yanzu ga diyar wancan mutum malam yarinya karama amma kanta ga turanci ga wannan amma ko dai ba qur'ani ko ba qur'ani a kanta to me yake wannan abu muni da wahala mun bude markaz Usman bin Affan inda muke koya ma yaran qur'ani suna hadda da yawa yanzu wasu suna Sudan wasu sun hada qur'ani suna Misra suna ilmin qira'at wani ya zo ya ce a bashi fam aka bashi guda biyar ya ce zai kai mawansa ina da 'ya'ya a nan kaduna yaran su haɗa ƙur'ani kafin su gama sakandare don an je university da ƙur'ani aka kana iya barna amma dai baka zama arne kuma don ƙur'ani yana hana mutum ya zama kafiri duk yasa a duniya zai iya yi amma in dai ƙur'ani na ka to ba za a iya barna ba a nan kwan ɗan gora akwai karuwa mai mai ƙur'ani a ɗakinta in ta kula da namiji da sabata yawan kasa wanka ta ɗau ƙur'ani kuma je tilawa kaga dai yanzu ya ake yi amma ba kafirci ba ne ta kuma da ko da wasa ta zagi Allah ko ta rena ta san me take ba kyau saboda aka aka shawarci mutumin nan to ga fam an saya guda biyar da Allah ka yarce kai wallahi babu lokaci saboda mai ce ka san qur'ani kenan shi ma san qur'anin wai in yayi yawa akwanya yana kula turanci shi alqur'anu wal ingilizi la yajtami'ani fil ma'ana ma'ana fi dhihn wai qur'ani turanci ba ha zama wuri guda saboda haka sai sai qur'ani ya kori turanci ci fada fada fada shi kuma yana ganin cin amana ce ga yaro ya bar duniya bai iya turanci ba amma ba cin amana ba ce ga yaro ya tafi lahira bai san qur'ani ba to bayan Allah suke mamaki da al'umma wai wani irin tunani shi dan ke basu wallahi mutumin nan yanzu yana kuka haka ya bani fam na yace malam ya hakuri ya ce ba za su yi qur'ani ba na ce to ubangiji Allah ba shirya shikenan su ka roki ubangiji akan duk abin da yake kuma ka zama mai kaskantar da kai alaka da shi karka bari wani shiga tsakani in ka haka za a samu dacewa amma in za ka bari ka dauka akwai wauta a kanka to ubangiji ai shi ba ruwan shi mun zo kan lokacin da manzon Allah ya shirya za a fita yakin tabuka haka ne haka ne walamma atama rasulu alaihi salatu wa salamu ala gado tabuk wa hiya akhiru ghazwatin ghazaha fi hayatihi kanat hajatun ila al-mali la taqillu an hajatun ila ila rijal lokacin da manzon Allah yayi azama yayi niyya sallallahu alaihi wasallama za shi yakin tabuka yakin tabuka ko tabukar gari ne ga ta akan iyaka da sham ta bangaren jinsin arabiya wata ainihin kat ya aidin rom da tana hannun romawa ne yanzu ko ta koma cikin mulkin arabiya ta saudiya a yanzu haka tabuka tana cikin garin saudiya ma'ana birnin saudiya ga hanyar ta nan kama hanya hanyar tabuka hanyar kasim za ka ji har tabuka gefar yamma saboda haka da manzon Allah ya niyyar zuwa wannan yaki wannan yaki ce na karshe daga shi manzon Allah bai kare yaki ba sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya zama a lokacin nan bukatuwar da ake ta dukiya kamar bukatuwar mazaje ne komai ana so ana son wasu waye su fita gashi lokacin zafin rana ne gashi ba kuɗi a lokacin kuma haka jeshin rome wasirul adad kasirul udad sojojin da za a je iski abokan gaba suna da yawa kuma har yau sun mallaki makamai na ƙara dangi amu fil madina a jadabin a wannan shekara a garin madina an yi fari babu ruwa ba abinci wasafar tawil kuma inda za a da nisa da nisa wal ma'unatu kalila kayan gudunmawar taimako dan abin da za a ci bai da yawa idan ka dauki soja ka zuba cikin daji ba abinci da abinci kaɗan ka kashe su ai ko abokin gaba bai harbe su ba za su mutu domin yawa kanta abokan gaba ce warrawahila aqallu hatta إن نفر من المؤمنين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه في خرقة أن يأخذها أو أن يأخذهم معه فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون هو bukatuwar da ake ta mutane kai har wasu ma saboda karancin abin hawa babu abin hawa wata waga ta muminai sun taho gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna roƙon shi a samo musu yar taguwa domin su hau su tafi wajen wannan yakin Mamman Allah ce babu abin hawa ku yi haƙuri babu abin hawa tafiyar ba ta yi da kafa da nisa ga zafin rana kuma sahara wanda ya santa ya santa tana kisa domin ka cikin sahara ka ɗauka garinku da gulbi in rani ya yi da ya tsakiyar gulbin ka tsaya gani idan babu kowa a kwana uku a wurin zaka rayu saboda haka mabala ce ku koma banda abin da zai iya dora ku aka ku tafi saboda ku yi wannan yaƙi fata wallo suka juye baya saboda kwaɗayin wannan yaƙi da kwaɗayin abin da Allah ta'ala ya tanaji ga wanda ya fita ya aiki don Allah wa a ainihu tafi da dami idanun da zubar da hawaye suna kuka me yasa hazanan Allah ya jido ma yafiku saboda ba su da abin da su iya badawa babu saboda haka yan uwa fasummu bil ne, wa hutlika ala jayshi ismu jaysh al usra suka koma bayan da suka iya saboda wahala da bala'i wannan yaƙi da za a fita sojojin aka sa su masu sojojin wahala inda zalika amar rasul sallallahu alaihi wa sallam ashaba bin nafqa manzon Allah yanzu bayan da iya dole ya ce yan uwa ku taimaka kowa ya kawo ya bada fi sabilillah wal ihtisabi zalika inda Allah wanda ya bada ya kwadayin hakan a wajen Allah kar ka kwadayin wani ya biya ka فحب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي alaihi wa عليه وسلم suka سكا Kowa كوا amsa أمسك النبي salama dan abin da kamar la kawo Allah ya sani me yawan ne ka bari kaɗan ne ka bari ubangijin ka fi kowa sani kai ne kawo abin da ubangijin ka yace ce ka bada wannan ya jawo ya bada wannan ya bada wannan ya bada wa kana fi taliyatil mutasaddiqina abdurrahman bin auf cikin sahun farko wa'inda suka yi kula don su amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abdurrahman bin auf faqad tasaddaqa bi mi'atayi awqiyatin min adh-dhahab ya kawo aukiya aukiya 200 aukiya da ya sa'i nawa kenan na mala sa'i nawa ne aukiya na sa'i 60 to lissafa sa'i 60 su 200 a'a sa'i 60 shine aukiya daya ko Aukiya nan 200 ya bada sa'i 60 su 200 nawa kenan wannan tagwalagwale ce ba mai dukiya ba zai iya ba da wannan wasu lokuta in kaga mai dukiya yana bautar ubangiji ba yin kanshi bane taimakon Allah ne ya so da shi domin sa dabi'a mai kuɗi baya baya aikin kirki tsoron mutane ma yake ba ta shigo cikin su har zo ya da mutane ai baya iyawa abin da yake yana gidan shi yayi masallacin shi karami sahu biyu da rabi wani zubin shine liman in ya iya karatu in mai iya bai dauko alaramma wanda ya wata musabaka kyakkyawa aka zaɓe shi ya rinka ba shi dubu goma a wata yana sallah ba mai sallah daga shi sai mata shi sai ayan shi guda biyu da yawa haka ake to da ka iske mai mulki ko mai dukiya ko ƴaƴan masu mulki ko ƴaƴan masu dukiya Allah ta'ala bai haramta mun shiga cikin sahur talakawa ba suna kiyamul laili suna azumin nafila suna yi don Allah to bayan kansu bane taimakon sa Allah ya so yayi don bisa ɗabi'a don da ya gaya bace cikin manyan duniya kan ga akwai kayan girman kai da aka bashi saboda haka abdurrahman bin auf haka yake yi shi an na cikin na farko da suka kawo faƙala umar bin khattab nabi alaihi salam sai umar dan khattab ya ce inni la ara abdurrahman illa murtakiban ithman ya ce manzon Allah ina ganin Abdurrahman bin Affan ba ya yi azarbabbiya fa wannan duke da ya kawo to zunubi yi. fa matarka li ahlihi shay'a bai ba mai iyalin kai ba kawai ka kwaso kuɗi ka zo ka zube saboda mai wanda Allah ai wannan cuta yi ai zunubi ne fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama hal tarakta li ahlika shay'an ya abdurrahman saboda ya gasganta Umar ya ji wai abinda Umar ke faɗa haka ne ko ba ka bane Abdurrahman zo nan ka bar ma ka wani abu kuwa saboda girman duke yayi yawa girman duke yayi yawa faƙara na'am wanzan Allah na bar musu mana tarto lahum aksar mimma anfaqtu wa atiyab na bar musu abinda na bar musu ya fi abin da kawo yawa kuma ya mafi wannan kyau to duk da kuma dala bai kale shi bai ce mai kam nawa ka bari a gida qala ma wa'ada Allahu wa rasuluhu min ar-rizqi wal na bar musu abinda ubangiji yayi alkawari ga duk wanda ya yi irin wannan aikin na bar musu abin da manzon Allah ya yi alkawari sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda ya wannan aiki na arziki da alkhairi da sakamako lissafa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha nawa ya bar ma iyalinsa aukiya 200 lissafa 200 so goma nawa kenan ka karanci wannan ya bar wa iyalinsa karanci wa madajjishu ila tabuka hakan dai manzo Allah kun bai ce mishi yayi kuskure ba don da ya yi da annabi ya gaya mishi manzon Allah baya shiru kan ƙarya baya shiru kan barna duk abin da ke in barna ce zai gyara maka tunda hata a yabo an yabe shi abin da muke dadi yau idan an yi mana an yabe shi Mawaƙi ya ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fi gadin ya ce la la la la la cikin mu akwai manzon Allah ya ma san me ake gobe ya ce a a a ban sani ba amma kauluka wa fina rasulullahi fa na'am dan san ga cewa cikin mu akwai manzon Allah haka yake amma ya alluma sai garin ban sani ba ban san me zai faru gobe ba ashe yabo aka yabe ka da abin da ƙarya yake kai ba ka ce baka yadda ba kuma ba a yaba mutum ma a gaban shi kashe shi ake yi ka samu da kalaka a kai alhamdulillah ai aljanna malam ko dai ba ku so ba tilas ma sai kun shiga wallahi ku ka yanka mai wuya baka sani ba abubakar siddiq ya ce ina zaune a masallaci ya ce sai wani mutum ya zo yana yaban wani mutum gaban ma'aiki Sallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce kataltahu la tusmi'uhu hada la tusmi'uhu fatuhliku kar ka jira shi wannan magana in ka jira shi ka halaka shi Mijan ya ce ina masallaci ni da ma'aiki sai ma'aiki ya gote yana sallah ya yi ruku ya miƙe ya tashi ya koma sai manzon Allah ce man hada waye wannan mai da nace sai na ce mishi ai wannan ya ɗaya daga cikin manyan manyan bayi bayan Allah a Madina ai in dai sallah ce in dai azumi ne in dai kaza ne wallahi ce kufa an ka hada ya isa ya isa la tusmi'u wa hala kar ka ji da shi wannan in ka bari ya ji to huliku za ka halaka shi mu ko ya hasha awa muke a ce kai lare garau ga layin jiniya ai duk garin nan ba irinka ko ba ka ba zai ji daɗi saboda an zuga shi an kashe shi an halakar da shi ba wanda suke bukata ba inda ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna gane wani yan uwa Abdulrahman bin Auf amsa da yake ba mai kenan yanzu ga sun kamo hanya an tafi yaki wa hunaka akrama Allah Abdurrahman bin Auf bima lam yukrim bihi ahadan min almuslimin sai ji kamar yi wani karatun anan fa kai subhanallah to a cikin gugu a tsaya a dafe shi to shi kenan in muka yi da kadan tuna kadan haka saboda haka yan uwa a wannan hanyar ne Allah ta'ala ya karrama Abdurrahman bin Auf da abin da bai karrama wani dan adam a duniya ba don Allah a tsammanin ka yau aka ce a Najeriya wani bawan Allah Allah ya karrama shi da wani abu da ba din Najeriya da Allah ya karrama irinsa me zaka dauka an kira shi asar an ba shi kyauta girin mako an ba shi mukamin da ba taba wani ko ba shi zaka faɗa ba ko kuma na ko wanda ka sani Shi ne dai to su a wurin wa'incan ne Allah ya baka wata ni'ima da duk duniya ba mai irinta ni'imar ta kusanci zuwa ga Allah ba kudi ba ba mulki ba ba kaza ba kaza ba kaza ba abdurrahman me yi me ya samu har aka yi shi haka Faƙar dakhala waqtu salati lokacin sallah ya shiga wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah bisa ɗabi'a idan an je kan ɗan fita ya zagaya suna zagayawa a filin sahara kakan ɗauki sanda ko da a gida ne ma dan rike yan sandarka da kuma buta sai ka zagaya kuma akan so ka je inda jama'a ba sa hangenka kuma karka fuskanci alƙibla kuma karka juya mata baya wanzan Allah ya fita bai dawo ba sallallahu alaihi har lokacin sallah yayi sai sahabbai suka tsaya suna magana to yanzu man ya ummana waye limamin fa amma almuslimina Abdurrahman bin Awfi Abdurrahman shi a kaddamar yazo limanci ya jagoranci musulmai suna sallah wa ma kadat tatumu raka'atul ula hatta lahiqa rasul sallallahu alaihi wasallam bil musallin bai gama kullu raka'a farko ba daya wanda Allah sai gashi ya da yazo ya kai zaman zai ya kora Abdurrahman ya kama sallah ko ya dai sai daya sai ya kabbata shi ga tsohon sallah yanzu cikin masu bin hisalla sallah hada manzon Allah sallallahu a ce a cikin bayin Allah da ke sallah a bayanka akwai annabi wa fi girma a duniya babu su kaji karrama suke magana cikin wa'inda suke sallah bayan Abdurrahman bin Auf a duniya akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq ya taba yin sallah manzon Allah ba lafiya sallallahu alaihi ya fara sallah bai hoto ba can sai gashi a tsakanin Aliyu da Fadl bin Abbas sun ɗauko shi ya ɗora hannunsa a kafa da su don bai iya tafiya amma zai zo sallah mu yi ko jini hau ba ma zuwa jami'i mu wala ba ma jami'i mu ɗaki muke sallan ba ta ji kana ciwon kai ko kuma a'a ka kin tabe shekaran jiya kuma likita ya ce kada kai yawo da yawa in kai wasa ta sanar zai shiga to sai dai ka ringa jami'a daki da kai da matarka in matar sallah kan lokaci kenan in ba ta yarda ka yi ni ina kitchen yanzu dole kuma kai kadai ko baka ba bayan da ka kun kuma ba dama ka ce wata shigo dan ba girgin ta bane sai a dauka yanzu kun wala wani abu kuma ake yi saboda haka ya fito sallah abu baka su duku shi fake limanci sai ya baya baya ai ta kahakara sai mu Allah ya mai isharar makanak makanak ma'ana izin makanak tsayayin da kake yana gaya wasu makanar libin abi quhafa an yusalli wa khalfahu rasulullah ba zai yiwu ba abdullahi dan abi kwahafa sunan abubakar kenan ya yi sallah bayan shi manzon allah tsaye ba zai yiwu ba manzala ce mai tsaya karka tafi tsaya kai sallar ka tsaya zan bi ka ya zo ya zauna kusa da shi shi ke limanci abubakar na amsawa bayan allah abin da ke baiwa mutum girma a duniya ya samu karamci da dawaka shine bin allah idan ka ba allah ka gama komai wallahi Tun wani abin da ke tsammanin yana ƙara girma to ba girma ne a wajen Allah in ba bin shi akai ba dazu nake wa mata lacca da safe nake ce musu ko da ake cewa saukai islamiyya ake yi ko da ake cewa ma'ana ana ana auren mace saboda abu guda hudu karshen na hudun ce alaika bi zati din ba ma ganewa ne sai muka ɗauka mu malaman islamiyya zati din ma'ana makarantiya wata iya musaba ga qur'ani in tana karatu kamar limamu maka ga hadisi ga komai an gane ko a'a zatu din sai annabi ya fasara a wani hadisin kamar tambaye shi ba manzon Allah mani ya zatu din sai ya ce allati idza amartaha ata'atka wa idan rata ilaiha asrarka wannan zatu din ita ce wadda in ka umarce ta take maka da'a ina amfanin addini miji ya ce ayi a ce ba za a yi ba ba addini bane wannan ba ilimi yake magana ba cikin mata sahabbai yan aljanna a ko da ko bakara ba ta hada ba amma kuma sahabiya ce kuma yan aljanna ce so ba zuzurcin ilimi ke so ba a'a aiki da shi idan yarinya ta iya aiki da shi ta fi alaran mai da ba ta aiki da shi to yau haka muke ciki yayewa muke yayewa muke amma babu ke ko mace da ke kwaɗayen ki burge mijinki to fara burge Allah duk mutum da bata burge Allah ba ba ta iya birge mijinta duk kwalliya ko ya aure ki saboda kwalliya ne wallahi yana gamawa ya je kofar kaf da yamma idan an yi ruzumi sai ya ga wacce tafi ki iya haduwa kuma idan kwalliya yake bi sai dai ya hada wacce amma ba abin da ke maintaining zama mace a gida kamar bin Allah so ki fara birge Allah tukunna da yi mai da'a da bin shi sai ki birge mijinki bayan ubangijin ya soki haka ake yi amma baki birge Allah ba kina ganin miji kwalliya yake so za a iya sa mai kayan baturiya rabin cinya a waje hatta nonanta a waje rabin cibiyarta a waje don a birge shi to yin wanda yake so akwai mai kwana tsara ba akwai mai jikinta so bayan Allah bin Allah ne kadai ke iya kai mu inda mu ji in ba haka ba ba za mu iya samun ko ina ba waqtada bi Abdurrahman bin Auf wa salla khalfahu manzon Allah ya bi Abdurrahman yayi sallah a bayansa fa hal hunalika akramu karamatan wa afdal fadlan min an wa ahadun imaman da sai khalqi don Allah yan uwa tambaya muke akwai wani karamci da ya fi girma a bayan ƙasa ko ta farla mafi girma sama da a ce mutum ya zama limamin annabi shugaban halitta baki daya sallallahu alaihi wasallam wa imamul anbiya muhammad bin abdullah shugaban annabawa muhammad dan abdullahi akwai wani karamci da ya fi wannan ولما لهك رسول عليه الصلاة والسلام برفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح الأمهات المؤمنين لوكتن من الله يا رسول صلى الله عليه وسلم يا بر gidansa dai shi namiji Ibrahim ya rasu wasu ƴaƴan sun rasu ƴaƴansa mata guda biyu sun rasu tun yana rayi matan Usman dan afan. saura kuma ya za'a da su abdurrahman bin auf shi ya tsaya da yi musu hidima duk abin da suke bukata duk mai abin da suke bukata zai yi ya dauki na haka domin samun lada ne wani karo yake wa hidima a duniya yau ku aiki yake nema kashe ka hutu zai ce maka me yake na ce lana jawar organic ma gaba ɗaya ce ba gina yana cikin eh, ɗan iska zo mu je kawai ku bayan haka wala sai ta mata sai ta zage shi tukuna dan iska zo mu je za mu ga shi zo mu je ta ce kai yana cikin ce sai ah, a madam haye yana cikin yana cikin zo mu je kai shiga ba za a hoto ba sai an bada approval an dauke shi kuma ai ana yi bai Allah in ba kun ce ba ai zance ce a ah, ba zance kuna ƙarya ba ne amma an yi kuskure amma ana yi muna gane wannan ko wallahi ana yi wallahi ana yi wani wani Allah ya shi ne kawai ya bauta ma yan kwallo duk abin da ya mallaka zai iya ba yan kwallo wani ya yadda ya fada da mutum har a yanka ciki saboda kwallo amma bai yi an zagi manzon Allah bane sai ya bace sallallahu alaihi wasallam ina za mu je a haka ina ainul ainul masir fa kana yanhadu bi hajatihinna fa yakhruju ma'ahunna idha kharajna wa yahujju ma'ahunna idha hajajna wa yaj'alu ala ala hawadijihinna a tsayalisa tsayalisa aka yi sutun kudurin ya sami ha alkhawas watan duk abin suke bukata abdurrahman yana musu in za su fita na ɗaya shi ke miƙewa tsaye tsayin daka dukkan bukatunsu in sun fito da su zai fita baya tura wani waya wakilce shi a shi zai raka su domin zuwa da kai ya fi sako in za su yi aikin haji ko bai niyya ba zai daura niyyar ya bi su aikin haji abin hawan su daban yake shine khaudaj idan ka dorawa kan dabban nan mace tana ciki don ka aganta saboda haka haka zai bi su ya dora musu tsayanisa wani irin yadi ne ko abin nan abin da ake amfani shi na keɓantattun mutane manya kuma yanzu lubihinna fil amakilati ta tasurruhunna bai ba su masauki a mako a madina sai inda zai faranta musu rai wa tilka manqaba min naqaib abdurrahman bin auf wannan kadai wani irin lakabi ne daga cikin laƙuban da ake yi mutane a ce wani cikin lakabinsa mutum ne mai hiwa matan annabi hidima sallallahu alaihi wasallama ya fi a ce dai kane makarowar hidima ya fi a ce kane mai ƴan kwallon hidima ya fi a ce kane mai ƴan luwaɗi fighting sai an ba su abin da suke so yau ga mata ba abinci ciwon ya cabi ya kama su yau ga mata an sace su yau ga mata ake ba bom stashin da shi a cikin mutane amma har yanzu har gobe masu human rights sun kasa magana ya ake sa mata suke haka ko kuma ya kamata mu yunkuri mu hana zance ba da baki ke bukata ba aiki ke so ya ake wancan ba ku magana ba amma wani abin da bai kai wannan bakan tsarin Allah sai ku ce ba ku yarda ba mata aka ce ku lullubi suka ce a sanya hijabi a makaranta yana hana fahimtar turanci matan sahabbai sun san alkur'ani kuma da hijabi suke hada saboda mai zafin mutum kan abin da yake bukata musamman Allah ganganci ne wasiqatu min ummahatil mu'minin bihi ya huku lahu an ya atazzu biha wa yafkha kawai yadda da matan annabi suka yi da shi sallallahu alaihi wasallama ya ishe shi a ce ma'ana watan fallaci da girma a wuri shi nan ya kamata mu tashi ko ko ba ka bane bayan Allah ya kamata dai mu tsaya tsayin da ka mu gano me muke yi kuma ina zamu Wala sau da yawa ni in na tsaya ina tunani ba na kan kalli kaina bane ko ba komai na dan shamiya kaɗan ne yanzu amma yaran da ake haihuwa su wake ta sai da yawa sau duk kullum in kan musiba tana ƙara yawa ne kuma ƙarancin zumunci yana ƙara wata. rashin sun taimakon yana ƙara yawa nuna halin ko in kula al'umma yana ƙara yawa ma'ana masu yi ba su da yawa a cikin mutane wannan kuwa yana haifar tashin hankali yau muke yadda muke iya cewa muna yin wani abu ko muna samun lokaci mu zo karatu amma ayyukan da ya kamata bai ba yi to wanda bai karta shi kuma zai yi wanda bai san gabar ba sai in tafiya ta kama shi shi kuma ya zai yi wannan ciwo ne a cikin mai yanwa kuma irin wani ciwon ba jira yake yau ba sai mun yi kwamiti kana da gyara kullum ya Allah sahu kowa tambaye kan shi mana idan aboki na ya kawo min ziyara ni da kai kafin ka bar gida na mu tambaye ka wannan mu mana dan uwa me ya kamata mu yi ne a duniyar nan bana fa cikin wahala tsaro a bayan kasa bisa ɗabi'a ta islama ba far jami'an tsaro bane su kare ba na su bane su kare kullu yuhawul kowa kokari yake ya ga kori barna akwai abin da yake tsaro ne na koran barna mu tsare kawunan akwai abin da yake sai mun ga maki ya shigo mu sashi mu tashi mu bi shi ya gudu mu a cikin gudunmu da muke badawa ta zaman lafiya da tsare kawunan mai muke yi mu tambayi kawunan mu yan uwa idan bala'i fa yi bala'i jami'in zaro gudu yake shi kashi ba zai iya tsayawa ba kuma za a iya kawowa da kai da shi duk mutu lokaci guda sai dai gobe kiyama kowa a tashe shi da niyyar da ke zuciya shi ya mutu a lokaci irin wannan wannan adam zai hutu ya je ya dawo a kawo hanjinsa a waje akwai cikin yan umu guda biyu sun zo kasuwar kawo sai mai yara takalmi wala sai an je aka mai da gida sun wuce lahira su irin wannan mutufa daya kamar so ke in ce muku ta yi daidai da abinda da manzo Allah ke faɗa sallallahu alaihi wasallam jama'a suke mu ce mishi kaifa la yan'am me yasa bai jin dadi ne shi manzo Allah ka takura ba kanka yace wa kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul karni da qarna ya zan yi in ji daɗi kuwa in saki jiki bayan ma'abocin kahon nan israfilu ko ya ɗauka hon ya riƙe wani hata ba hatahu ya sanya goshin shi ya kandara haka ya bude baki zai hura kawan yantazir al'amr min Allah ta'ala jira yake ko a bashi izini ya hura idan ana gudu irin lane na 100 meter ko 1000 meter da ake a makarantu ko a filin abin nan mutla square ko a abin nan stadium idan aka tsaya aka ce aka dan dan sa hannun nan takalmi din to kare karfin nan a baya kowa shirya jira yake kawai ji mai hura ya hura idan huri ake ko mai harba bindiga ya harba idan harbi ake ba ka ake yi ba to haka ya kamata ka zauna a wani duniya. cikin taka tsantsan rayuwa tana iya gama da kai a ko'ina a gida ko a waje ko cikin tafiya abin da yake da shi ka yi wanda ya wuce ka a nemi sauran wajen ubangiji amma wallahi billahi idan ba mun rage barna ba Allah sai mun bar kayan abin faɗi a bayanmu kuma wallahi za mu bar mu sai sun yi dakace ina ma dai mu ne a kabari yau wanda ebola ta kama baka da ya maka wanka don kowa tserewa ki liman bai tsaya gaban ka ya maka sallah tsoro yake kada kada ya zo sa hannu ta baka ya dauka shi ma wanda ke tsayawa wurin ka ya roƙa ma Allah ka samu gafara gudun ka yake yi don Allah dan uwa wanda wani ciwon ya kama ba zai yi ba roki Allah ba ina ma a ce shi na kabari kabarin da aka yi mai sallah mutumin aka yi mai wanka ya cika da kalmar shahada ba za ku yin ina ma kai ne ba haga hadisin annabin da zuwa yake na iske amma ba ma tunani da irin wannan kayayyakin sai mu dauka tun da ke da gidan wani ya mu mukan ba ruhu musifa ba neman ta ake ba ji to kuma ta kan kama wanda yayi da wanda bai ba Allah nake roƙo tsare mu ya ba mu lafiya zama lafiya ubangiji Allah babu shakka mu zalunci kawunan mu da yawa Allah kai mana sauki kar kama mu da abin da bawa ya ciki mu suke yi ubangiji Allah kai mana albarka ka amintar da mu a masallatan mu ka amintar da mu a gidajen mu ka amintar da mu a duk inda muke rayuwa Allah kai ne mai iko akan haka mai iko a ina ɗan mu da ke cikin tashin hankali a sauran birane a Najeriya ko a waje ku duba gazza abin da ke faruwa da su ya ubangiji Allah ka aminta da su Allah ka aminta da su wanda ya daga makami akan mu ubangiji Allah ka daga mishi duk mai ne mu da cuta da mu da addinin mu ubangiji Allah ka isan mana Allah ka iya mana Allah abin da muke iyawa ka shige mana gaba wanda ba mu iyawa ubangiji Allah kai ka san yanzu zaka dauki kayan karshe malam akira sallah